alkalai kimanin biyar ne ke wakiltar alkalan shari'a a majalisar conseil superior de la magistrature csm mai kula da tafiyar harkokin shari'a alal misali canza wa alkalai wuraren aiki da naɗe-naɗen shugabannin kotuna saboda haka a sakamakon rashin gamsuwa da tafiyar majalisar ta csm alkalan da suka hada da aliyu dauda da sallau yusuf da shibo garba da muhammad musa jajendi da amadu jibosile suka gabatarwa magatakardar majalisar wasikar murabus daga matsayinsu na mambobi domin amsa kiran kungiyar alkalai ta saman wace mataimakin sakataranta nuhu abubakar ya ce an jima da suke yi wa gwamnati hannunka mai sanda saboda zargin shishigi a sha'anin shari'a mun na mun tantabuna da su sun gaya mana akwai wasu matsaloli wanda kuma mun yi kira daga kausan murya muka ce a gyara wannan matsalolin amma kuma ba a saurare mu ba misali yanzu a yau abun a sha sun kai malamin shari'a kusan 20 ko fiye da 20 wanda azamna suke an hudda su daga aikin da suke ba a kore su ba daga aikin su gaba ɗaya na musamman amma an ki ba su wani aiki wanda za su yi kuma babu wani zargi da ake musu na lahi da suka aikata na saba ma ka'ida kenan saboda irin wannan dalilan ne muka ce shi sai SM kungiya ce wadda ya kamata ta kula da tahiyar rayuwa ta aikin malamin shari'a in ya zama to ba ta iya tahiya da shi yadda ya kamata to ba mu gaba amfanin zaman abokan aikin mu a ciki Ƙungiyar alkalan ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin ba gwamnatin ta nishar damar gyara kuskuren da ta tafka. Mun ce su yi murabus ne don saboda la'alla za a samu a zamna a tamtamna a kawo gyaran huska bisa kan yaya ne wannan zauren ya kamata ya tafi da aikin shi ya ne za a nada malamin shari'a ya ne za a kudda shi ya ne za a kara mishi girma ya ne za a rage mishi jami'in hulɗa da 'yan jarida a ma'aikatar shari'a ta ƙasa da muka tuntuɓa domin jin matsayin gwamnati a kan wannan mataki na ƙungiyar alƙalai ya ce ministan shari'a na shirin rubuta wa ƙungiyar ta saman amsa saboda haka idan ya kammala za a waiwaye mu domin mai da martani sai dai a wata hira da muka yi a farkon watan jiya bayan da kungiyar alkalai ta saman ta soki matakin nada wasu 'yan siyasa domin shugabancin kotun kurde kwanta da conseil d'etat ministan shari'a mor amadu ya ce gwamnati na nan kan makanta domin ba inda ta taka doka wajen nadin waɗannan mutane a farkon barkewar wannan takaddama kungiyar alkalai ta saman ta lashe takobin gabatar da koke gaban hukumomin majalisar ɗinkin duniya masu kula da harkokin shari'a muddin gwamnatin nijar bata daina katsalandar ɗin da suke zargin tana yi wa sha'anin shari'a ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar